بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فأما المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه أهل العلم العالمون بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لها الباحثون عنها ورواتها وعن رواتها mislu abi daud wa tirmidhi wa ghairihima wa imam ahmad fi musnadi fana ana bin ibn mas'ud qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law lam min ad illa yawmun la tawwala Allah dhalika al hatta yab'ath Allah fihi rajulan min ahli bayti yuwafi usmu usmi wasmu abi wasmu abi hisma abi يملأ الأرض كستا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وروي هذا المعنى من حديث أم سلمة وغيرها وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال المهدي من ولد ابني هذا وأشار إلى الحسن وقال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يحصل المال حفوا وهو حديث صحيح فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه محمد بن عبد الله ليس محمد بن الحسن ومن قال إن أبا جده الحسين وإن كنية الحسين أبو عبد الله فقد جعل الكنية اسمه فما يخفى على من يخشى الله أن هذا تحريف الكلم عن مواضيه وأنه من جنس تأويلات الكرامطة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 1433 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan sha miladiya ta 2011 a wannan majalisi na karatun abubuwatul mushtaq fi sharhi risalati shaikh al-islam ibn ta ila ahli iraq wato majalisin da muke sharhin sakon da ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki wanda wannan shi shine darasinmu na 44 a jerin gwanan darussanmu na wannan majalisi wannan shine na ɗari da da hamsin takwas kafin mu shiga cikin karatu muna mika ta'aziyarmu ga kawunanmu da sauran 'yan uwanmu a sunna na nan kasar da sauran ƙasashe na makota bisa rasuwar shugaba kuma jagora alhaji musa muhammadu mai gandu shugaban izala jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na kasa baki daya muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ji kansa da rahama ya haskaka kabarinsa ya yalwata masa shi Allah ya alkinta abinda ya bari na zurriya Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukansa da yayi da gwagwarmayar da yayi wajen sama da shekara wato kusan shekara arba'in a cikin wannan tafiya muna fatan Allah ya karbi ayyukansa ya sa masa su a cikin mizaninsa na lada ranar gobe kiyama sannan kurakuransa Allah ya fi masa sannan mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan haƙuri da juriya da rashinsa Allah maɗaukakin sarki ya musanya mana da mafi alkhairi daga abin da muka rasa idan ba a manta ba gabar karatunmu ita ce magana akan almahadi da ibn taimiyya muka ji shi a sati biyu da suka gabata yana mana magana akan mahadi amma a mahangar mabiya addini shi'a wanda kuma a yanzu zai fara yi mana magana akan mahadi amma a mahanga ta mabiya sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda muka ce wannan kalma ta al-mahdi an so a yi amfani da ita inda bai dace ba a fake da guzuma ko a harbukar sana wato ayi amfani da wannan kalma wajen tallata wata aƙida wacce ba musulunci ba duk da cewa almahadi kalma ce wacce take da asali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sifanta khalifofinsa shiryayyu da wannan kalma ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abinda ake nufi da al-mahdi wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi zuwa ga addini na kwarai ya datar da shi bisa fahimtar gaskiya sannan kuma ya bashi ikon tsayawa akan ta da kiran jama'a zuwa gare ta wannan shine ma'anar al-mahdi wanda khalifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama guda hudu duk suna bisa wannan turba to amma mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisai masu yawa wanda sun kai haddu tawatur yayi wa al'umma sa bushara da bayyanar mahdi a ƙarshen wato kwanaki na duniya wanda yana daga cikin ashiratus sa'a al-kubra wato alamomin tashin alkiyama manya-manyan waɗanda za su bayyana wanda bayan bayyana su kuma babu abin da zai rage kuma sai ubangiji maɗaukacin sarki ya tashi duniyar gaba ɗaya to almahali yana daga cikin waɗannan alamomi manya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin sifofinsa da yadda za a bambance shi da dukkan wani wanda zai yi da'awar mahadiyya amma ba a kan gaskiya ba to sanin ganin cewa wannan aƙida ta zama aƙida ce daga cikin aƙidu na gaskiya na ahalus sunna shi yasa sai aka so a fake da ita a yada wata aƙida kuma wacce ba gaskiya ba a raya wasu bid'o'i waɗanda ba su da tushe a rika cin dukiyar jama'a kana sama da faɗi da fasakori na dukiyar al'umma da sunan mahadi wanda mun yi bayanin yadda abin ya faru, da kuma waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar ko jigilar tallata wannan akida tun farko wanda kuma a yanzu za ku ji yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar hadisai ingantattu ta yi bayanin abin da ake nufi da almahadi wanda shi muka yi imani da shi sai muka yarda cewa gaskiya ne wanda ya saba sun yi hannun riga nesa ba kusa ba tsakanin wancan wato mahadi ɗan jabu da ake ƙoƙarin tallatawa malam yake ce mana fa'ammal mahadi الذي bashara bihin Nabiyu sallallahu alaihi عليه وسلم فقد رواه أهل al'alimu العالمون بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم to amma mahadi wanda annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya albishir da bayyana sa ya ce faƙadara wahu wato labarinsa malamai masana sun ruwaito wanda suka san hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama alhafizuna laha wanda suka kiyaye hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a kwakwalansu da kuma a rubuce-rubucensu albahithuna anha wanda suke bincike game da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa an da kuma waɗanda suka ruwaito waɗannan hadisan mislu abi dawud wa tirmizi wa ghairihima kamar abu dawud mai littafin as-sunan da at-tirmizi mai littafin al-jami' wa ghairihima da waninsu wa rawahu al-imam ahmad fi musnadihi kuma al-imam ahmad ya ruwaito hadisin mahdi ko hadisan mahadi a cikin littafinsa al-musnad wato anan ibnu taymiya yana yana gaya mana cewa mahadi wanda shi ne na gaskiya wanda ahlus suna suka yadda akwai shi zai kuma bayyana ce malamai na sunna masana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda suka yi aikin tankade da rerayar hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da tabbatar da tabbatattu da kuma yaki ce waɗanda ba su tabbata ba sun yi bayanin waɗannan hadisai sun kawo su a cikin littattafansu wanda ya mana misali da malamai uku abu dawud turmizi imam ahmad wanda a lissafin da malamai suka yi kusan waɗanda suka ruwaito hadisan mahadi a cikin malaman ruwaya wato sun kai wajen malami talatin da shida daga cikin malaman hadisi daga sahabbai ashirin da shida banda waɗanda suka yi rubuce-rubuce wato suka yi rubutu na musamman a kan sha'anin mahadi akwai malamai da suka ware littafi na musamman domin rubuta abin da ya shafi almahadi wanda suna ta zo da bayaninsa ta hanyar tattara hadisan da suka zo a cikin littafi guda tare da bayanin wato sanadin ko asanis na waɗannan ruwayoyi kamar abubakar ibn abi khaisama wanda ya bar duniya hijira 279 a cikin karni na uku kenan ya ware littafi na musamman akan sha'anin mahadi ya tara hadisai masu yawa kamar yadda as-suhaili ya faɗa a cikin littafinsa ar-raudul unuf sharhin sira ta ibn hisham hakanan akwai ibnu ibn al-munadi wani malami abul hasan ahmad ibn ja'far ibn al-munadi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama na da shekara 336 shi ma ya ware littafi na musamman domin tattara hadisan mahadi kamar yadda alhafiz ibn hajar al-asqalani ya ambata a cikin littafinsa fathul bari banda shi akwai alhafiz abu nu'aib al-asbahani ahmad ibn abdullah wanda ya bar duniya hijira tana 430 wato a karni na biyar shi ma ya tara ainihin hadisan mahdi guda arba'in a cikin wani littafi na musamman wanda shine al'imamu suyudi ya ɗauka ya yi talhisinsa wato ya rairaye shi ya tsakuro wani abu daga ciki ya sanya masa suna al'arful wardi sannan akwai al'imam jalaluddin yusuf ibn yahya ibn ali al-maqdisi a shafi'i wanda ya rayu a karni na na bakwai ya rasu hijira tana 685 shi ma yana da wani littafi sunan shi aqdud durar fi akhbar muntazar wanda wannan littafi yana nan an buga shi wanda uh, Dr. Abdul Fattah al-Hulu yayi masa aiki banda shi akwai al-Hafiz Ibn Kathir mai littafin tafsiri wanda ya shahara a gurin malamai da dalibai yana da littafi mai suna alfitan malahim a cikinsa yake cewa ya ware littafi na musamman ya tattara hadisan mahadi sannan banda shi akwai abu zur'atul iraki dan babban malamin nan abul fadl malamin hafiz ibn hajar to ɗansa shi ma ya tattara hadisan da suka zo a wannan babi na al hakanan haka nan jalaluddin suyuti mai littafin tafsirin da aka fi sani tafsirin jalalai da wasu littattafai da yawa shi ba na da littafi al'arful wardi fi akhbaril mahdi wanda yana cikin littafinsa alhawi lilfatawi sannan akwai muhammad ibn tulun a dimashqi wanda ya rasu a karni na goma na hijira wato 953 shi ma yana da littafi al-muhdi ila ma warada fil mahdi nan ibn hajar alhaitami ba alhaitami ba alhaitami almakki shi ma yana da littafi mai suna alƙaulul muktasar fi alamatil mahdi almuntazar wanda shi ma an buga shi banda shi akwai almulla ali ibn husam almuttaqi alhindi shi ma daga cikin malaman karni na goma yana da littafi mai suna alburhan fi alamati mahdi akhir zaman sannan almulla ali qari babban malamin nan ba indiya yana da littafi shi ma al-mashrabul wardi fi mazhabil mahdi haka nan alkali muhammad ibn ali ash-shawkani mai littafin nan al-awtar yana da littafi sunan shi at-tawdih fi tawaturi ma jaa fi al-mahdi al-muntazar wad-dajjal wal-masih banda shi akwai muhammad ibn habibullah ash-shanqiti yana da littafi da ya ware shi ba kan batun al mahadi mai suna al-jawab al al-muharrar fi akhbar Isa wal mahdi al-muntazar daga cikin waɗanda suka yi littattafai a littafi na musamman akwai babban malamin mu shehinmu Abdul Muhsin Al-Abbad Allah ya kara masa lafiya yana da littafi sunan shi ar alaman ala man kazzaba bil ahadith as waridati fil mahdi da yake wani malami raddi wanda ya karyata hadisan da suka zo game da sha'anin mahdi sannan yana da littafi wanda asalinsa a lakta ce aqidatu ahli sunna wal athar fil mahdi al-muntazar haka nan Hamud ibn Abdullah Tuwaijiri shi ma yana da littafi sunan shi al-ihtijaj bil athar ala ma ankara al-mahdi al-muntazar da dai littafai da dama wadanda dukkanin su malamai sun ware su don rubuta abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da sha'anin a mahadi wanda yake sunna ta tabbatar da shi da sifofinsa ibn taymiya ya kawo mana wasu daga cikin hadisai waɗanda aka rawaito cikin wannan babi hadisan da aka ruwaito cikin babin al-mahdi sun kashi sun kasu gida hudu akwai hadisan da suke sahihai babu tantama akan ingancin su akwai hadisan da suke a matsayin hasana wato mataki na biyu bayan mataki na sahihi sannan kuma akwai hadisan da suke addaiful munjabir wato yana da rauni amma raunin sanadin bai tsananta ba saboda haka yana iya karfafa zuwansa ta wasu hanyoyi daban sannan kuma sai hadisan da kwata-kwata ma ba su inganta ba wasu ma ba gaskiya ba ne karya ne to waɗannan su ne kashe-kashen hadisan da suka zo a babin mahadi a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mala fa an abdullahi ibn Mas'udin kala kala رسول sallallahu صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسم يواطئ, يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا yace عبد الله dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallama ya ce laulam yabka minar duniya illa yawmun da a ce ba abin da ya yi saura daga kwanakin duniya sai yini ɗaya da tsawon Allah zalikal yau da Allah ya ƙara ma wannan yini tsawo da ya tsawaita wannan yinin hatta ya ba'asa Allah fihi rajulan har ya aiko da wani mutum min ahli baiti daga iyalan gidana yuwati usmuhu ismi sunansa zai yi daidai da sunana wasmu abihi isma abi sunan mahaifinsa zai yi daidai da sunan mahaifina yamla'ul arda qistan wa adlan zai cika ƙasa wato zai cika duniya da adalci kama muli zulman wa juran kamar yadda aka cika ta da zalunci da keta shi kuma zai cika ta da adalci وروي هذا المعنى من حديث أم سلمة وغيرها كما أرويت إرن ونن حديثي دق أم سلمة أم المؤمنين دواننتا ونن حديثي نفرقو حديث عبد الله بن مسعود أبو داود شي يفتد شي بإسناد حسن لككاوى السلسلة ta hanyoyi daban-daban ya rawaito shi ta hanyar malamai daban-daban Umar ibn Ubaid abubakar ibn ayyash sufyan ibn sa'id al-thawri za'ida ibn qudama fitr ibn khalifa dukkaninsu daga asin ibn abin najud shi kuma daga zirr ibn hubaysh daga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace laulam laulam yabqa min ad-dunya illa yawmun da babu wani abin da yayi saura na kwanakin duniya sai ni daya wato da zai zama duniya ta kusa ta kare saurayi ne ɗaya ta ya rage la zalikal yau, da Allah ya ja wannan yinin ya kara masa tsawo saboda mai hatta ya ba'asa Allahu fihi rajulan har Allah ya aiko ya tashar da wani mutum ya tashi wani mutum a cikin wannan al'umma wannan jumla ta farko laulam lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allahu zalika al-yawm abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ita tabbatar faruwar bayyanar mahadi alaihi salam wato da a ce duniya za ta zo karewa saura kwana ɗaya ta ke rage to da Allah ya ja wannan kwanan har wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yi albishir da shi ya tabbata sai ya tabbata sannan alkiyama ta tashi wato wannan dan a yanke wa mai sauraro shakkun yiwuwar abu ba wai ana nufin a ranar ƙarshe ta tara da kun duniya ne Allah zai aiko shi ba a'a da a ce ma kwanakin za su tafi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa wahayi na cewa haka za ta faru kuma ya labata wa al'ummata to sai abin ya faru ko da saura kwana ɗaya tak alkiyama ta tashi to a cikin wannan kwana ɗaya tak ɗin sai ubangiji ya ƙara masa tsawon awanni domin wannan mu'ujiza da bushara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta cika sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin yadda wannan mahadi zai kasance yace min ahli baiti daga iyalan gidana wato daga ahli baiti kaga wannan sifa ce daga cikin sifofin al-mahdi al mahadi wanda ake sauraron bayyanarsa zai kasance ne min ahli baiti shi kaga duk wani wanda zai da'awar mahdiya cewa shi mahdi ne amma ba shi da alaka da gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta wanda makaryaci ne domin tun daga nan ya rasa sifa daga cikin sifofin al-mahdi wanda yake na gaskiya wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata kuma an samu irin wannan a tarihi an samu waɗanda suka rika ƙaryar su mahadi ne kamar ibnu tomar kaga ibnu tomar asalinsa kabilar barbar ne ma kabilar musamida kabilar barbar wanda suke a morocco da algeria a yanzu to asalinsa daga cikin wannan kabilar ne amma da tafiya ta yi tafiya sai ya yi awar shi mahajini duk da gashi ba ma balarabe ba ne ballantana ka ja ka ja ka ja ka shigar da shi cikin tawaga ƙurai shawa ballantana ka ƙara tura shi gaba ka kai shi gidan annabta barbar ne wato ajami ne irinmu to amma da ya rika a cikin harkar bida sai da awar mahadiya sunan shi muhammad ibn tomar kai da kaji sunan baban shi ma ba Tomar. ya yi yawo ya ɗan yi karance-karance abinda ya shafi fikihu da da ainihin ilmul kalam ya yi karatu a gun abu hamid al-ghazali da ilki al-harrasi shafi'i da ya karatu a gurin waɗannan daga baya ya zo ya rika ya kafa rindinarsa wanda ya shiga yaƙar daula ta sunna a lokacin ya shiga yakar daular sunna karkashin jagorancin yusuf ibn tashifi ta maghrib daular da aka fi sani da daulatul murabiti daular murabiti ya yi ta yakarsu da shi da mutanensa wanda suka yarda da shi har da karshe galaba ya kwace wannan daula ya karya ta ya kafa tashi tashi daular ya sa mata suna da daulatul muwahidin saboda ya ce duk waɗanda wato ba mabiyansa ba to ba san tauhidi ba shi tauhidi a gurinsa shine tawilin sifofin Allah saboda ya ɗauki a sha'ira wacce ya koya a hannun abu hamilul gazali ta tawilin sifofin Allah to duk wanda bai yarda da tawilin sifar Allah ba to ba da tauhidi bai san Allah ba duk wanda zai tabbatar da Allah sifofinsa kamar yadda muke yi dinnan to a gurinsa shi ba mai tauhidi bane saboda haka kirawo daularsa da daulatul muwahhidina sannan waɗanda suke wato akasinsa wanda ba sa goya masa baya kirawo su almujassima wato wai waɗanda suke yi wa Allah jiki wannan kalmar zaka ji yan bid'a suna ta maimaita ta to asalinta daga oganninsu ne su suka fara amfani da wannan kalma cewa duk wani ahalin sunna wanda yake tabbatarwa da Allah sifofinsa a bisa ka'idar laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir to mujassim ne wato mai wa Allah jiki ne ya zaka ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk kace a wanda mulki yake a hannunsa ce in ka haka kayi wa Allah jiki dan ka ce yana da hannu saboda haka sai dai ka kore wannan sifa kace bi yadihi ko bi qudratihi ko bi ni'imatihi kai tawilin wannan sifa din to ya kirawo daularsa da suna daulatul muwahhidin wanda ya shigo da abubuwa na bid'a da yawa yayin ta kona ma littattafai fi fikihu ne da waye yayin ta kona su kuma ya rika damfaran mutane ta hanyoyi daban-daban wai dan ya tabbatar musu da karama shi yana da karama tunda bai iya samun yayi musu wani surkulle ba to bara ya yi amfani da hanyar 419 don ya tabbatar da shi mai karama ne akwai wani cikin ainihin malamai masana ya matsa masa ya ɓoye iliminsa ya ƙoye iliminsa da ya nuna shi ba shi da ilimi kuma wawa ne sakarai ne bai san wani abu ba daga baya ya zo ya shafa kansa ko ya masa wani addu'a shi kenan sai a ga ya farke da darasi da hadisi hakanan ya sa wasu suka je suka shiga makabarta aka yi rami a ciki aka rufe su na wannan lokaci ya zo da jama'ar sa wai don ya nuna wa jama'arsa cewa shi fa yana da karama saboda haka ya zo ce ya ku matattu duk ku tashi mutanen nan da suke cikin ramukan da suke ta fitowa ce to kun gani wato yana raya matattu da karshe ya ji tsoron kada asirinsa ya tunu tunda waɗanda sun aka yi diramar da su ba waki za su faɗa saboda haka sai ya sa sojojin su mai da su ramin su binne saboda haka sai ya bai da su cikin ramin aka binne suka mutu ya kashe su haka nan abu ubaidullahi ibn maimun al-qaddah shi ma yayi da'awar mahdiya tare da cewa ba shi da alaƙa da da ma larabawa ba farisi ne sannan kuma mabiyin addinin ismailiyal batiniya ne wanda malamai suka yi ijima'i akan kafircinsu suka yi ijima'i akan riddarsu da zandakarsu amma da aka ya shi wannan mutum yana cikin waɗanda suka yi da'awar su ma mahadini to maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan da yace min ahli baiti ya rusa wannan wato duk da'awa da wasu suka yi waɗanda ba su da alaƙa ma da gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan abu na biyu ya ce watsi usmahu ismuhu ismi sunansa zai yi daidai da nawa sunan annabi sallallahu alaihi wasallama muhammad saboda haka shi ma zai zama muhammad wasmu abihi isma abi sunan mahaifinsa zai yi daidai da sunan mahaifina kaga zai zama kenan Muhammad ibn Abdullahi saboda haka sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sunan mahaifinsa Muhammad ibn Abdullah to shi ma kenan zai zama Muhammad ibn Abdullah ashe kaga dukkan wani wanda za a samu da da'awar mahadi shi kuma sunansa ba haka ba kaga tun daga nan za a fahimci cewa ashe ƙarya ake ba ba mahadin bane dan wani ubansa bai san zai yi wannan lalatar ba saboda haka ma ba a shirya shi da da wannan sunayen ba ballantana kakansa ballantana kakan kakansa sai shi ne kawai kwatsan wata rana kawai zai shaki iska ya ga ya kamata ya zama mahadi to in ya mai da kanshi mahadi sannan ga sunan shi kuma wani abu ne daban ko sunan shi ya dace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sunan babansa kuma wani suna ne daban to kaga tun daga nan asirinsa ya tono. annabi ya ce yuwati usmuhu ismi wasmu abihi isma abi sunansa zai yi daidai da nawa sunan mahaifinsa zai yi daidai da na mahaifina wannan sifa ce ta biyu za mu ji yadda a shi'a masu limamai goma sha biyu suka yi so su yi tawilin wannan hadisin bayan sun yi kwarin karyata cewa annabi bai ma faɗi haka ba saboda su wanda suke da'awar cewa shi mahadi ne sunan shi kamar yadda muka karanta muhammad ibn al-hasan ibn ali al-askari muhammad ibn al idan sunan shi muhammad ya dace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga babansa al-hasan shi kuma sunansa bai dace da na mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kaga anan sharadi ya kari to akwai dai kokarin da suka yi na so so ainihin bankara hadisin har sai ya koma daidai da yadda su suke so su dora shi wannan mahadi wanda ba a mahaifi shi ba mahadin da babu shi a dora shi akan wannan skeli na wannan hadisi za mu je yadda suka yi tawilin sifarsa ta uku يملأ الأرض wa وعدلا كما ملئت zai cika duniya da adalci دا آدلتش wal والعدل duk معنى daya wato zai cika duniya da adalci da gaskiya kamar yadda aka cika ta da zalunci da keta wato zai zo bayan duniya ta rikirkici ta lalace azzalimai sun yi yawa suna ta zalunci yadda suke so suna cin karansu ba babbaka suna ta shifa ɗinsu ba mai iya ce musu kanzil wato bayan al'amura sun lalace mutane na kirki suna ta addu'a Allah ya kawo mafita Allah ya kawo mafita to a irin wannan lokaci zai bayyana sannan shi kuma in ya bayyana za a ga tasirin bayyanarsa ta hanyar a ga ya tabbatar da adalci ya tabbatar da gaskiya a doron ƙasa a albarkatu sun yawaita Allah ya saki wato ruwa sama ta saki ruwanta albarkatu daga ƙasa sun fito duk wani abin da Allah maɗaukin sarki ya ajiye na albarkar ƙasa don amfanin bil'adama ya bayyana ya fito ɗan adam ya yi ta wato walwala ya shaƙata ya sakata ya wala a cikin ni'imar Allah kamar yadda zai zo a wasu hadisai da zamu karanta to wannan alama ce daga cikin alamomi na cewa eh da gasken wannan da ya cika waɗannan sharuɗan ga kuma a asar wato a wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi ya wakana amma duk waɗanda suka yi da'awar ma'adiya a baya wanda suna da yawa a tarihi har ma ba za ka iya kididdige su ba wato ba za ka iya kididdige waɗanda suka yi ta ƙaryar mahadi wato su mahadi bane wannan suna da yawa malamai sun yi rubuce-rubuce an iya rubuta wasu wasu kuma ba a ma iya sanin su ba ko a nan nahiyar afirka kun san akwai mahadi na sudan da na ina ne da na ina ne wanda sun yi yayinsu sun gama kuma ba wani canji da aka gani kaga alama ce ta cewa ma'adin nan ba shi ne ma'adin ba in shi ne to za a ga canjin da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta ya labarta dan labarin sa gaskiya ne wannan hadisi ya zo a ruwayar ali radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma yana cikin sunan abi dawud ta hanyar alqasim ibn abi bazza an abi tufail عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الأرض إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا وتدا أشي kwanakin duniya babu abin da zai saura sai yini daya da Allah ya tashi wani mutum daga cikin iyalan gidana da zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da keta da zalunci wannan sanadi ne sahihi sanadi ne sahihi wannan karshen wato karshen ibarar da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace yamla'uha adlan kama muli'at jawran ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu da lafazin la taqumu as-sa'a hatta tumla'u al-ardu zulman wa jawran wa udwanan thumma yakhruju ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai an cika duniya da zalunci da keta da ta'addanci sannan wani mutum daga iyalan gidana ya fito wanda zai cika ta da gaskiya da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci da ainihin ta'addanci wannan hadisi yana cikin musnad al-imam ahmad da kuma sahih ibn hibban da mustadrak na hakim da wasu littattafai wanda hadisi ne shi ma sahihi malamai sun inganta shi malam ya ce, gurin wannan hadisi har ila ya zo daga cikin hadisin wato ummu salama hadisin ummu salama shi ma yana cikin musnad imam ahmad da littafin uh, sunan na abu dawud da ibnu maja da wasu daga cikin littattafan sunna uh, ummu salama take cewa al-mahdi uh, annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-mahdi min itrati min itrati min waladi fatima mahdi yana daga cikin wato dangina ko iyalina daga 'ya'yan fatima salsalar tana da rauni domin ruwayar ziyad ibn bayan ce to amma hadisan da suka gabata za su wadatar domin abinda yake nunawa mahadi zai fito daga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama zai fito daga ali baiti rasulillah wanda an san annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya zanzan masa da akibinsa da zurriyarsa ne ta hanyar fatima saboda ka koda wannan hadisin babu shi ta fuskar isnadi waɗancan hadisan da suka tabbata suna tabbatar da abin da shi wannan hadisi ke tabbatarwa dan an ce min ali baiti to zai zamo daga cikin zuriyar fatima tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da akibin sa ta hanyar yarsa fatima ne duk jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriyarsa sun biyo ne ta tsatsan fatima radiyallahu ta'ala anha saboda haka koda babu wannan hadisin abinda waɗancan hadisai suka tabbatar ya to ya gamsar abinda aka sani wannan lafazin da aka ruwaito ta fuskar ruwaya ya tabbata ne daga maganar sa'id ibn al-musayyib sannan malam yace wa an ali wa an ali ibn abi radiyallahu anhu annahu qala al-mahdi min walad ibn hadha wato daga ali dan abu talib Allah ya kara masa yarda yace mahdi zai fito daga tsatsan wannan ɗan nawa wa ashara ila al-hasan ya nuna ɗansa hassan wannan shi ma yana cikin sunan abu dawud wanda abu dawud yake cewa huddistu an harun ibn al haddasa قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال علي رضي الله عنه علي الله قال مصير ده ya ce wa nazara ilabnihi alhassan alhalin ya kalli ɗansa alhassan ya ce in nabni haza sayyid wannan ɗan nawa shugaba yake kama sammahun nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa masa suna ko ya ambace shi wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bismi nabiyikum sannan daga tsatsansa wani mutum zai fito wanda yake da suna irin na annabinku yushbihuhu fil wala yushbihuhu fil zai yi kama da shi a ɗabi'a da halayya amma ba zai yi kama da shi a halitta ba sun ma zakarar kisatan sannan ya ambaci wata kissa yamla ul'arda adlan ya ce kuma zai cika ƙasa da adalci wani hadisi ta fuskar isnadi bai inganta ba za ka ga farkon isnadinsa akwai abin da malaman hadisi suke ce masa al'intifa wato akwai katse katsewar salsala domin abu dawud bai ambaci wane ne malaminsa ba cewa yi hudistu an ba na hadisi daga harun ibn waye ya ba shi hadisin bai faɗa ba saboda haka malamai suka ce wannan hadisi ne munqati'un ay munqati'ul isnad hadisi ne wanda salsalarsa ta yanki bai salsalarsa bata cika ba saboda sheikh shehin abu dawud ba a ambace shi a cikin salsalan ba don haka malamai suka sanya shi cikin hadisai za'ifai wanda suka zo a cikin babin wato bayanin mahdi kamar yadda Nasiru Nasiruddin Albani yayi to sai dai mahdi yana daga cikin 'ya'yan Husaini ne ko yana daga cikin 'ya'yan alhassan wannan shi da abinda nan gaba Ibn Taymiyyah zai yi malaman sunna a littattafansu duk suna bayanin cewa mahadi zai fito ne daga tsatsan alhassan ba daga tsatsan alhussaini ba ibn taimiyya zai faɗi wani abin da yake na hikima a cikin wannan a cikin bayanin da zai zo nan gaba wanda su kuma rafidawa masu limamai sha biyu su kuma cewa suke zai fito daga tsatsan alhussaini su kam daman haka za su ce saboda kamar yadda muka faɗa duk limaman su sha biyu din nan daga tsatsan Husaini suke babu kowa daga tsatsan Hassan mun faɗa a nan wani laifi ne suke ganin Hassan ya musu abinda suka kirawo wasiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka kirawo wahayi daga Allah cewa shi yayi naɗin. amma tarihi ya tabbatar da cewa al ibnu ali ibnu abi talib ya saki wannan ya haƙura ya baya ya bawa wani wanda suke kafirtawa ya bama wani wanda suke kira kafiri ya sakar masa abinda su suka ce haƙƙi ne na gidan annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma ya bayar ba Allah ne ya bayar shi ya ce nasu ne kuma su ma'asumai ne ba sa kuskure sai kuma gashi irin wannan kusa da alhassan ya buga musu ya buga musu kusa a ka ya saki wasiya sannan su ce da shi ya yi saƙo sun karya aƙidar isma ta ahalil baiti su ce da shi ya yi daidai sun karya aƙidar imama wanda ita ce ƙashin bayan aƙidar shi'a to wanda ya kawo musu matsala ba ƙarama ba to taƙila wannan ya sa shi bai da kaso bai da rabo a cikin sha'anin imama sai ya zamana duk wasu waɗanda za a kirawo a imma guda goma sha biyu ne daga tsatsan Husaini suke sannan bayan wannan idan muka koma kamar yadda muke cewa a ita wannan aƙida ta ta shi'a masu limamai goma sha biyu asalinta shu'ubiya ce wato ƙabilanci ne na mutanen farisa da ƙin jinin larabawa da irin damuwa da suke ciki na cewa sai na Umar a zamaninsa da shi da sahabbai sun karya daular farisawa wadda take da karfi a wannan lokaci suka karya ta bas suka tabbatar da daula ta musulunci a dukkanin sasannin garuruwa wanda daular farisawa da take takama tana mulki wannan ya zauna musu a zuciya ya rusa musu su, wannan ta sa suka ƙi jinin larabawa umuman dan za mu zo bi bayanin yadda aƙidar su take game da idan wannan mahadi almuntazar da suke cewa yana nan da ransa a cikin rami a iraki a cikin a samun ra idan ya fito abin da zai yi wa ƙuraishawa sun faɗi cewa zai kakkashe ƙuraishawa har ma mutane su rika ganin baya anya ma wannan ahalin baitin ne saboda wai ba tausayi yadda za su ga yana kisa ba tausayi to idan ka koma tarihi zaka ga al-Husayn ibn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ya auri wata bafarisiya wacce asali an samo ta ne cikin fursunonin yaki yakin da aka yi da farisa aka ciyo ganima to a cikin ganimar akwai wata mata wacce ake kiranta sulafa sulafa bayan musuluntarta a sunanta na farisanci kafin ta musulunta shaharyato to bayan ta musulunta ta sa sulafa to shi sai al husayn ibn ali ya aure ta wata ya mai da ita sadaka wanda ita ce ta haifa masa ali zainul abidin wanda shi kuma daga tsatsansa ne sauran limaman duk suka fito to kaji inda aka haɗi wannan shine dalilin wato saboda ali dan sayyidina Hussein saboda sayyidina Hussein ya ya auri ba farisa ba farisa ta haifa masa Ali Zainul Abidin sai aka ce to Ali din nan shine zai zama imam din sannan ƴaƴansa su za su ci gaba da zama imam don haka dukkan a'imma din suna danganta suna danganewa ne da Ali wanda aka fi sani da Zainul Abidin sannan sai sai sai Hussein to kaga in ka duba wannan sai ka gane cewa ashe akwai kabilanci ma cikin harkar ba ba fa magana addini bane maganar kawai ya za su yi su ɗaukaka sha'anin tsatsan farisawa da kabilar farisawa za ka so a gurinsu mahadi daga cikin daga tsatsan Husaini ne ba da tsatsan Hassan ba. ala sunna inda suke rubuta a littafan su cewa daga tsatsan Hassan ne ba da Husaini ba. za mu zo mu ji abinda Ibn taymiya ya faɗa game da wannan matsala. wa qala sallallahu alaihi wa sallam yakunu fi akhir zamani khalifatun ya al-mal haswan wa huwa hadithun sahih a ƙarshen zamani za a yi wani khalifa wanda zai rika watsa kuɗi watsawa wato zai rika watso kuɗi ba da lissafi ba wannan hadisi sahihi ne yana cikin sayo muslim hadisin abi nadra wanda ya ce kunna inda jabir ibn abdullah wata rana mun ziyarci jabir dan abdullah al'ansari radiyallahu anhu ma ya ce yushi ku'alul iraqi an la yujba ilaiha kafizun wala dirhamun lokaci ya yi kusa mutanen iraki ba za a kai musu abinci ba ba za a kai musu kuɗi ba ƙulla min aina ذاك sai almajiran jabir suka ce ta ina haka za ta faru wato suwaye za su yi mata haka za su yi iraki haka kala sai jabir ya ce min ƙibalil ajam ajamawa waɗanda ba laraba ba su za su yi haka yamna'u da zaka su za su hana shigar abinci da hada-hada ta kuɗi a ƙasar iraki sun makala sannan ya ci gaba da cewa yushiku ahlu shami alla yujba ilaihim dinarun wala mudan wala mudyon haka nan mutanen sham su ma lokaci yayi kusa a kai musu kudi a kikai musu abinci kulla suka ce min aina zaka ta yaya haka za ta faru wato suwaye za su yi wannan Kalamin min qibalur rum ce daga rumawa sun masakata hunayatan sannan sai ya ɗan yi shiru kaɗan sun makale sannan ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, banza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ya kunu fi akhir ummati khalifatun ya mala hasiyan wala ya udduhu adadan. Daga a ƙarshen zamani, a ƙarshen al’umma ta za a yi wani khalifa wanda zai rika watsa kuɗi watsawa, wala ya udduhu adadan ba tare da yana lissafawa ba. Wato kawai idan ka zo jimka za a yi. a zuba maka buhu a zuba maka a daka a kwati ka ɗauka ka tafi ba magana a lissafa a ce a bawa na kaza a bawa na kaza sai dai arka jimka ana watsa maka kana tafiya qala qultu li abi nadra wa abi al Ya ce shi mai ruwaya sai na cewa abu nadra na cewa abu A tara ya ne annahu umar ibn umar aziz kuna ga wannan khalifan da jabir yake magana wanda har yake ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance a ƙarshen zamani shine Umar dan Abdul Aziz saboda ganin adalcin da ya tabbatar a zamanin sa da dadin da mutane suka ji a lokacin sa wanda har ta kai wasu na lissafa shi cikin khalifofi shiryayyu wanda ya hau kujeran mulki a shekara ta hijira 99 ya kuma bar duniya shekara hijira 101 wato shekara biyu aka yi yana mulki aka sa masa guba abinci ya mutu yana daga cikin khalifofin Banu Umayya yana daga cikin khalifofin Banu Umayya wanda yanzu ake zagi ake tsine musu albarka wanda duk duniya ta shaida cewa adali ne ta shaida cewa mai gaskiya ne kuma jama'a sun ji daɗi a zamaninsa a zamaninsa har an rika fitowa da zakka an rasa waza ba to shine sai su waɗannan suke cewa ah, kuna ga ko shine Umar dan Abdul Aziz tun daga abin da ya faru a zamaninsa an rika ba mutane wato mutane sun ji daɗi sun samu wadata har ana neman wato ana neman kai da zakka ana neman waza a liƙawa kowa yana zamewa to sai suka ce a'a ba shi bane kaga ya nuna kenan nan gaba za a kasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi zaman to wannan yana daga cikin hadisan da suka tabbata a cikin sahihaini ko sahih bukhari ko sahih muslim wanda suka yi nuni zuwa ga bayyanar mahdi ba tare da ambatan sunansa ba ko ambatan lakabinsa al-mahdi malamai sun ce a cikin sahihaini ba hadisin da ya zo da kalma al-mahdi to amma akwai hadisan da wasu hadisai suka zo suka fassara su wanda a ciki suke nuni zuwa ga cewa al-mahdi ake nufi idan ma koma hadisin baya wanda yake cewa yahsu yakunu fi akhir kalimat akhir zamani khalifatun yahsu al-malu haswan zamu ga wannan yana tabbatar da abin nan shi wannan al-mahdi wanda zai tabbata domin an ce zai cika ƙasa da adalci kamar da aka cika ta da zalunci to shine mala yace faqad akhbara faqad akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam anna ismahu muhammad ibn abdullah wato ibn taymiya yana ba mu khulasar abin da ya gabata shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa sunan mahadi muhammad ibn abdullah laysa muhammad ibn al-hasan ba muhammad ibn al-hasan ba kamar yadda shi'a suke fada wa man qala inna aba jaddihi al wa inna kunyatal husaini abu abdullah faqad ja'ala al-kunya tasmahu fama yakfa ala man yakhsha Allah anna hadha tahrif al-kalimi amma wabi shi'a abinda suke cewa game da wannan hadisin da yake cewa sunansa zai suna zai daidai daidai da sunan mahaifinsa sai suka ce jumlar ƙarshe sunan mahaifinsa zai yi daidai da sunan mahaifina suka ce wannan ba annabi bai faɗa ba sun yarda da ya ce sunansa zai dan sunan nasu shi ma Muhammad to amma tunda sunan nasu ga mahaifin nasu Al-Hasan ba Abdullahi ba sai suka da kuma da karshen hadisin suka ce to karshen hadisin ba yarda da shi ba mun yarda da farko amma ba yarda da karshen ba karshen ku kuka kara suka ce in kuma har ya tabbata ya inganta to abinda ake nufi sunan babansa shine sunana ana nufin Husaini a shine sunan babana ya suka ce ana nufin Husaini domin Husaini alkunyarsa Abu Abdullahi kun san su ce dukkan su daga zuriyar Husaini suke ko dukkan su sun fito ne daga zuriyar Husaini Husaini ibn Ali ibn Abi Talib shi kuma ana masa lakabi da abu abdullahi suka ce to wannan faɗar da aka ce annabi ya ce sunan babansa ya yi daidai da sunan babana yana nufin sunan babansa al-husaini wanda alkunyarsa abu abdullahi sai aka mayar da alkunya din ta zama kamar suna saboda haka ana nufin shi ɗan husaini ne abu abdullahi ka duba wannan ci da ƙarfi <laughs> rai shi da ci da ƙarfi wai ala tilas sai an bankara hadisin ko an ko an so yayi daidai da abin da suke suke so su abin nan haka suka faɗa a cikin littattafansu kamar yadda abul eh, Hassan al-irdabili a cikin littafin sa kashful bumma fi ma'rifati al-a'imma littafi ne na shi'a juz'i na biyu shafi na ɗari hudu da saba'in da hudu abinda ya ƙoƙarin ya faɗa kenan cewa wannan ana nufin ana nufin wato al-husaini da aka ce fi ismu isma abi ana nufin al-husaini sunansa yayi daidai da sunan babana shi kuma husaini ai alkunyar sa abu abdullahi to anan alkunyar aka yi ishara amma kuma ita alkunyar an mai da ita ta zama kamar suna an ce abdullahi to wannan tawili da zai karbu ko da za a karbe shi to da kowa ya ga dama inda sunan shi Muhammad to zai iya cewa shine mahadin saboda ba wanda zai bincika a cikin salsalar kakanninsa ko na wajen uba ko na wajen uwa bai samu wani daga cikin kakansa ba sunan shi Abdullahi to inda har sunan shi Muhammad to kawai zai iya rufe ido ya ce shine mahadin in aka matsa ko da sunan ko mai sunan babansa in aka matsa ya ce to ai a salsalarsa akwai wani kakansa sunan shi abdullahi saboda haka wancan kakan nashi za a hada da sunansa sai ya zama muhammad dan abdullahi in ma ba a samu cikin kakansa ba wanda sunan shi abdullahi cikin cikin ƴaƴan iyayensa wato kakanninsa a iya samun abdullahi to an dai ya samu abdullahi cikin zuriyar to shikenan shi din ne to kaga in aka bude wannan kofar kowa ba ya ga dama zai ci shi ba din ne to a wannan alama ce ta ta bid'a ita bid'a zara aka bude ta to wata wawa ke kofa ce ake buɗa ta barna wanda abubuwa da yawa da yawa za su iya shigowa ta nan wanda shi yasa ibnu taymiya ce to wannan tawili nasu ya taimaka wajen buɗe kofar da'awar annabci da'awar mahdiya ga mutane da yawa da yawa a tarihi waɗanda sunansu ko kusa bai yi kama da wannan suna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zana ba za mu ga a cikin bayanan da ibnu taymiya yayi da sauran da bayanan da malamai suka yi za mu ga bambanci da zai da ya fito karara tsakanin abin da ake cewa mahadi a kirar sunna da kuma abin da ake cewa mahadi a kirar shi'a masu limamin sha na farko al-mahadi a aqidar sunna sunan shi Muhammad ibn Abdullah sunan shi Muhammad ibn Abdullah shi kuma na shi'a sunan shi Muhammad ibn al-Hasan kaga nan an sha bamban sannan abu na biyu mahadi a aqidar ahlus sunna za a haife shi ne nan gaba wato ba an haife shi ba shekara ɗaruruwa baya mu ba ma wannan da'awar Allah zai fito da shi a lokacin da ya ga mu fito da shi ta hanyar a haife shi a cikin iyayensa ya girma amma a gurin shi'a an haife shi tuntuni an haife shi tun shekarar hijira tana 255 255 kaga sama da shekara dubu yanzu to kaga nan ma mun sha mu a gurin mu wancan babu shi kawai wata tatsuniya ce amma babu abin ba a taɓa ba a mayi shi ba don mutumin nan da aka yi da'awar cewa ɗansa ɗansa ne bai bar kowa ba gadansa an raba wa mahaifiyarsa da ɗan uwansa saboda haka batun cewa ya bar wani wannan da aka bari yana ɗan shekara hudu ko biyar ya je ya ɓoye ya yi algaibatul sugura sannan daga baya ya zo ya algaibatul kubra wanda yana nan har gobe ana ta dakon fitowarsa daga rami mu kaga mu ba mu yarda da wannan ba wannan tatsuniya ce to kaga anan ma mun sha bambam abu na biyu kenan abu na uku ahlus sunna suna cewa al-mahdi min walad al-hasan ibn ali ibn abi talib su kuma suna cewa al-mahdi min walad al-husayn ibn ali ibn abi talib kaga nan ma an sha bambam sannan abu na na uku abu na hudu suna cewa almahadi wanda zai bayyana nasu idan ya bayyana zai tashi wato ƙasa da ɗan shekara arba'in an haife shi batun ɗari shekara ɗari biyu da hamsin da biyar amma zai tashi ƙasa da ɗan shekara arba'in sannan kuma za a tashi matattu za a kamo masu rai daga cikin makiya abin nan ahalul baiki ce farkon waɗanda za a tasar su ne abubakar da umar da usman sanar da aisha sannan zai musu uba ya yi ramuwar gayya a kansu a kashe su sannan sauran a'imma ɗin su ma duk za su taso sauran limaman sha ɗaya su ma duk za su taso su ma su zauna su yi ramuwar gayya a kan waɗannan daga cikin waɗanda za a yi wa haddi na kisa akwai sai da tuna aisha har ma a cikin ruwayar yana cewa wanda zai ga abin sai ya yi shakkar anya wannan ma daga cikin tsatsan annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda zai kashe quraishawa zai yi ta kisan su ba ji ba gani da kuma waɗannan khalifofi saboda yawan kisan da zai yi har a rika tsammanin cewa anya wannan mutum baya cikin ahlul don ahlul ya kamata su suna sosai to kaga wanda mu ba aqida ce ta mahadin mu ba dai wanda ka bayyana mana cewa zai cika kasa da adalci kamar da aka cika ta da zalunci zai cika ta da adalci sannan aqidar su mahadi nasu yana nan cikin rami a boye a iraki a cikin rami yana boye da wakilansa suna zuwa su haɗu da shi su kai masa duk irin ƙorafe-ƙorafen da ake da shi daga baya kuma aka katse wannan dangantaka ba a samun shiga wajensa wanda kaga mu namu ba wanda zai ce maka yana cikin rami ko yana go kaza kuma ma babu abin da sus da suke bayyana da suke nunawa ba su nuna ma daga iraki zai fito ba akwai ruwayoyin da suke nuna cewa daga madina zai shiga makka wanda suna su ba wannan ba ne a iraki yake a cikin rami kaga nan ma an sha bamban saboda haka inda aka sha bamban daga akidar sunna da akidar abin nan shi'a ta fuska bangaren mali suna da yawa amma wani waɗansu abubuwa ne da ibnu taimiyya ya ishara zuwa gare su a cikin a cikin bayanansa da muka karanta ibnu taimiyya bai gama bayani ba zai zo ci gama da bayani akan dalilin da ya sa ahli sunna suka ce zai fito daga cikin tsatsan Alhassan hasan ibn ali ba al-husayn ba sannan kuma zai yi ishara zuwa ga abin da ya shafi cewa shi wannan mahadin na shi'a yana nan a rami sannan kuma idan muka zo karin bayani za mu faɗi yadda mutane suka karkasu gida uku dangane da sha'anin mahadi gida ahlus sunna da kuma waɗanda suka yi nan da waɗanda suka yi can ahlus sunna kuma suke tsakiya wato game da sha'anin mahdi mutane sun rabu sun kasu gida uku wasu sun yi nan wasu sun yi can ahlus sunna kuma suna tsakiya wanda za mu yi bayanin wannan insha Allah a darasi na gaba da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى الدين أما بعد wanda ya ce muna son a ba mu tarihin sayidina ammar ibn yasir a takaice sannan kuma wai me yasa yan shi'a suke alakanta kansu da shi ammar ibn yasir wanda ya karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ji kowa ne ne ammar ibn yasir daya daga cikin waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam tun a farko farkon musulunci lokacin musulunci yana da zafi da shi da iyayensa yasir da kuma mahaifiyarsa sumayya waɗanda aka rika yi musu azaba wasu, bayi suke a hannun wasu larabawa ƙuraishawa masu wato wanda su wanda ba musulmi ba suka rika yi musu azaba annabi sallallahu alaihi wasallam har yana wucewa ta inda suke yana cewa isbiru ala yasir fa inna maw'idakum aljanna 'yan iyalan gidan yasir ku yi hakuri lalle makomarku ita ce aljanna annabi ya musu bishara da aljanna tun wannan lokaci sauraka in ana zana waɗanda aka yi bishara da aljanna to su ma suna ciki akwai hadisin al-mubashsharuna bil janna mutane goma da aka faɗa wanda ake cewa al-asharatul mubashsharuna bil janna wato mutane goma da aka yi bishara da aljanna abinda yasa ake cewa al'asharatul mubashsharuna bil janna saboda su ne suka zo a hadisi daya a jele amma ba wai na nufin su kadai ne yan aljanna ba ko kuma a su kadai ne aka yi bishara da aljanna ya kamata a fahimci wannan su an ambace su a haka a dunkule aka ce kuma goma da aka yi bishara da aljanna saboda hadisi daya ya ya koro su ya ambato su gaba daya abubakar fil janna wa umar fil wa usman fil wa Aliyun fil wa, wa ila akhiri har zuwa karshe to shi yasa ake ambato su illa da yawa daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nassanta cewa ɗan aljanna ne kamar abdullahi bin salam ya nassanta cewa ɗan aljanna ne kamar uh, jarir bin abdullahi al-bajali kamar uh, ukasha ukasha ibn mashtan da da yake cewa har ma shi a cikin aljanna ba yana daga cikin da za su shiga ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ce odo Allah an a minhum lokacin da annabi ya faɗi mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba bincike na azaba ukasha ibn mihsan yace ya ya rasulullah a roƙa min Allah in zama daga cikin su annabi yace anta minhum kana ciki bilal akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi ya ji ainihin motsin tafiyar bilal a cikin aljanna har ya tambaye shi mai kake yi ne na ji motsin tafiyar ka aljanna ya ce to shi dai bai san wani abu da yake ba ya dai san duk sanda ya alwala to sai ya yi raka a biyu ce wannan shi ya sani watakila ya sha bamban da musaurin mutane in ya alwala zai wanda ake kira sunnatul wudu to kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji motsin sa a cikin aljanna to suna nan da yawa matar da ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tana farfadiya a roka mata Allah ya raba ta da farfadiyarta annabi ya ce to in kin ga dama in yi miki addu'a Allah ya raba ki da wannan in kuma kina so ki yi haƙuri Allah ya baki aljanna ta ce to ya rasulullah na zaɓi haƙurin amma a roki Allah idan na yi farfadiyar kada wato rika wato tsireci na na bayyana annabi ya mata addu'a akan wannan to kaga ta yi hakuri saboda haka aljanna ta zama abin alkaurantawa gare ta to wannan suna nan da yawa da yawa zaka ce za a zana su kuma mun sani dai duk sahabbai Allah ya musu wannan bishara din ya musu wannan alkawarin shi radiyallahu anhu wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada zalika al-fawz al-azim to amma waɗancan an bace su ne a haka saboda wannan dalili to amma ibnu yasir yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika cewa su da shi da iyayensa isbiru ala yasir fa inna maw'idakum aljanna wanda aka kashe mahaifiyarsa da mahaifinsa da suka mutu a dalilin wannan azaba da ake musu daga baya shi sayyidina abubakar yana cikin waɗanda sayyidina abubakar ya fanshe su ya yanta su fi sabilillahi kuma tun daga wannan lokacin ya zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi hijira tare da shi kuma yadda shi manzo sallallahu alaihi wasallama don haka sahabi ne cikin asabi ko na al'awwalu da Allah ya faɗa yana cikinsu abinda ya sa ‘yan shi'a suka yi garkuwa da shi bai wuce abin da ya faru tsakanin mutanen iraq da mutanen sham ba shi ya kasance a cikin rundunar na ali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ammar taqtuluka fi'atul alfi'atul bagiya wato jama'a wacce take mai zalunci za ta kashe ka sauraka da aka kashe shi a cikin rundunar ali to wannan shi yasa yan shi'a suka ce to wannan namu ne shi bai shiga cikin kudin gora da aka yi wa sahabai ba shi sai aka yi masa afuwa aka fitar da shi da shi da al mikdad ibn al-ibn aswad da irin su abu zar al-gifari wasu dai yan tsirari su salmanul farisi ka san dole wannan ya fita ce salmanul farisi ya kaga dole ya fita to duk su aka ware su wanda an ce su kadai ne bai fuka kirga su a tafin yan yatsunka na hannu abin yan yatsunka na tafin hannu guda ba ce su kadai ne suka yi saura bayan fata annabi sirrin da ba yan tsirarin waɗannan su kuma a dalil da yasa aka yi musu wannan irin rangwame haka har suka kai labari wato kasancewarsu tare da sayyidina ali amma hatta waɗanda suka zauna gida ba su shiga cikin rigimar ba su ma ba su kai labari ba su abdullahi dan umar su abdullahi dan amr ibn al-as su sa'id ibn zaid su sa'ad ibn abi waqqas waɗanda dai ba su shiga cikin rikicin da aka yi tsakanin mutanen iraki da mutanen sham ba su ma ba su kai labari ba ba su tsira ba su ma don sun shiga cikin rububin waɗanda aka kafirta to wannan dai shine alakar abin da ya alakanta su da shi amma mun san dai mu a gurin mu ba su da wata alaka amma ibn yasir bai kafirta mutanen sham ba bai kafirta sahabbai ba bai ci mutuncin sayyidina abubakar ba bal sayyidina abubakar yana da minna akan sa وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا Ala, وجه ربه الأعلى ولا سوف Abubakar yana da Minna ya منا shi da لكل ya يا إنتش har na abubakar ya bar duniya ba mu ji sun yi rikiwa da ammar ibn yasir ba ko sai na umar ko sai na usman haka nan sauran sahabbai don haka kaga shi hanyarsa daban su daban hanyar jirgi daban hanyar mota daban mu ce hanyar jaki daban menene gaskiyar cewa yan aljanna za su tashi da harshen larabci su ma yan wuta za su tashi da harshen indiyanci domin naji wani yana faɗar haka to amma waye mai faɗar haka din malami ne ko ko dai haka kawai a tasha ji ana faɗa a ba kamata yadda abin da ji ana faɗa ba kuma ya rika yawo a kwalwarka in malami ne ya faɗa to kaga sai ka tambaye shi dan wannan abin abu ne da ba za a yi ishihadi a faɗe shi ba dole sai da nassi sai da nassi sai idan Allah ne ya ce wannan zai tashi da larabci wannan da indiyanci yanzu idan ɗan indiya din ya ji ya ce a'a yan aljanna tashi da larabci yan wutar tashi da hausa to me kake da shi za ka gaya masa yadda kai ci faɗi shi ba ka zai yi kaga abin ya koma kuma kabilanci ba inda aka faɗi haka ba wani hadisin da aka ce ɗan wuta zai tashi da Ɗan aljanna zai tashi da larabci na'am wannan zai yiwu saboda larabci shine ashraf mafi daukakar yare dan da shi aka saukar da alkur'ani shine yaren annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya fifita akan annabawa duka da manzanni gaba daya saboda haka babu maki wannan ya zama shine zabin Allah ga yan aljanna kuma abinda zai za a duba shine ka dai shiga aljanna ko ma da wani yare ne ka kai magana ba ko ba wani yare ne ko cada ne za ka yi ka shiga aljanna a je a ka yi cada eh. kuma yanzu kai aka ce a sa ka wuta ka yi larabci a ciki ka yi ta zuba shayi a cikin wuta sai ka ga gara a sa ka aljanna ka yi cana ashe ka ga yare bai da tasiri a nan tasiri inda za a sa ka kawai magana ina za a kai ka shi ya kamata ka damu da shi me za ka yi a kai ka aljanna ba da wani yare za ka yi magana da shi in ka shiga aljanna ba ko ma wani yare ne a je? ba damuwa sai wasu bayan Allah da suke roƙon addu'a akwai wani da ɗansa ya ɓace da wani kuma da yarsa ta ɓace wanda har zuwa yanzu ba a gansu ba Allah ya fito da su ya bayyana su Allah ya kubutar da su daga hannayen da suke ciki kuma wannan harka ta bace-bace da sace-sace Allah ya mana maganinta Allah ya mana maganinta waɗanda suke ɓata gari kuma Allah maɗaukin sarki ya mana maganinsu abin ya yi yawa ya yi tsanani wani alama ce ta dagulewar lamurra abubuwa kullum ƙara shakuɗewa suke da taɓarɓalewa har ta kai ba wanda zai ce maka yana hango wani haske a gabansa wai ce yana hango wani ƙushin haske da watakila in ya kai wannan hasken zai ɗan. ba mai gaya maka haka sai dai mu roƙi Allah maɗauki sarki ya gaggauta samun da mafita Allah ya dube mu da rahamarsa da tausayinsa da falalansa da lubufinsa kada ya dube mu da halayenmu kada ya mana hukunci da irin halayenmu in ya dube mu da halayenmu da irin ɗabi'unmu to ba za mu kai labari ba Allah ya mu'amalce mu da lutufinsa da rahamarsa da falalarsa duk abubuwan nan da suke damu Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in